Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta gano gawawwakin dakarun tsaronta guda goma sha ɗaya cikin talatin da hudu da suka nitse a kan hanyar su na zuwa tsibirin Bakasi mai arzikin man fetur a kan tekun da ya haɗa kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Hazarin ya faru ne tun ranar goma sha shida ga watan bakwai dubu da goma sha bakwai. Ministan tsaro na kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Biti Asomo ya jagoranci bikin karrama gawawwakin sojojin da ma dakarun tsaro guda uku waɗanda suka tsira da rayukansu. Minista Asomo ya ce. da shugaban kasar jamhuriyar kamaru kwalbiya ya umarce ni da na makala muku waɗannan lambobin yabo kuma ya ce yanzu dai kun zama jarumai wajen kare kasar ku ko da yake har yanzu akwai gawaki guda ashirin da biyu wanda babu amma babu labarin su musa useni dan kungiyar kwato hakkin bil'adama ne na kasar ta jamhuriyar kamaru abin faɗa shine muna mu a matsayin mu na masu kiyaye hakkin yan adam muna ganin cewa duk wani mutumin da ya samu kansa a irin hali na haka yana da wato 'yanci a kasarsa a nemi masa wato gaskiyar al'amari na farko a duba menene dalilin wannan abin abu na biyu kuma a binciko ma wanda ba su samu 'ya'yansu ko kuma ce iyayensu a cikin wannan halaka da aka dan samu domin a samu mutane su samu matsayinsu kuma mutane su yi bacci da kyau domin ka gani daga cikin abubuwan da mutane suke yi suna nuna cewa gwamnati kasar kamaru tana sakaci wajen kwaco ma mutane 'yanci su musamman an samu hatsari sai an yi nauyin lokaci da sauran shi sa mu a matsayin mu na masu kula da hakkin yan adam muke kiran gwamnatin kamaru da ta lura saboda irin wayannan abubuwa da ake yi in an rena su sukan iya jawo abubuwa da dama da za a yi kuka saboda domin a samu wanda za su yi makoki su yi makoki cikin kwanciyar lafiya wayannan goma sha ɗayan da aka same su ya nuna cewa za a iya samun wayansu in aka jaddada nema alhaji ruwanu sha rubutu dan siyasa ne kuma daga cikin kwamitin da wurin ta sanya domin gano gawakin dakarun tsaron da suka nitse a kan tekun abin da zan ya faɗa cewa shine dai mutane su sani cewa hatsari ne ya zo hatsari kuma ya zo bayan da baya yi kaga cikin su akwai musulmai a ciki Allah ya ji kansu akwai musulmai ko babban musulmi ma ɗaya na nan wanda babban soja ne ga baki ɗaya lieutenant colonel amma an ƙara masa girma ya zama colonel tunda ya riga ya rasu to kaga abu ne ya faru cikin hatsari a ruwa to kuma a ruwa ka san hatsarin ruwa daban ne da hatsarin mota na waje to gwamnati dai ya faɗa cewa ana sake neman wa'annan mutane tunda jirgin ya nitse har meta 38 to wayannan da aka suka fita akwai mutum uku da suka fita su suna kan jirgin ne masu gadin jirgin suna sama wayan suna na ciki to su wayannan ne da suka ga abin jirgin na tsawa suka yi tsalle suka fada ruwa da yake suna da abin nan na fitan ruwa suka fita suka suka yi iyo a kan ruwa da yake suna da abin sovetage nan to wayannan su suna cikin jirgi ba su sama me yake faruwa ba Jirgin ya tsaye da su kuma jirgin nan na da motoci a ciki da da kayan aiki to in Allah ya dade za a samo su tun da meta 38 yake da ƙasa. Mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.